بسم الله الرحمن الرحيم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 ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan babban masallaci na Umar dan Kaddam Allah ya ƙara masa yadda wanda yake a nan headquarter ta kungiyar Izala ta Najeriya baki ɗaya wacce take nan anguwar Utaku babban birnin tarayya Abuja ba dan komai ba sai saboda gabatar da lacca ta musamman domin haskawa da tocina mai cin batir takwas domin yan uwa su ƙara gane addininsu ina addu'a wannan taro na mu Allah ya sa masa albarka kamar yadda kuke gani shugaban kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya fadilatu Sheikh Imam Dr. Abdullahi Balalau da kansa ya bada umarnin shirya wannan lacca a cikin gaugawa ni ma na san da ita sallar juma'a ne kuma shugaba ya bada umarni umarnin shugaba wajibi ne a yi biyayya matukar bai saba umarnin Allah da manzansa ba to ina addu'a wannan taruwa Allah ya sa masa albarka lakcin mutum yau tana da take taken lakcin mutum yau shine an fake da guzuma domin harbi karsana Allah ta'ala ya sa mu dace amin na'am me nake nufi da an fake da guzuma domin harbi karsana shine an fake da sunan zanga-zanga don a ci mutuncin malamai don a ci mutuncin malamai na addini amma sai aka fake da sunan ne da sunan zanga-zanga wannan ya kalli matsalar sai kaga karya ne ba zanga-zanga ce matsalar masu zagin malaman ba menene matsalar za ku gane matsalar ayoyin Allah ya yarda wato duk wanda yake bin kafofin sadarwa zai ga yadda aka zuga matasa da jahilai wajen zagi da cin zarafin manyan maluma babban malami na addinin musulunci da ya sama da shekara talatin yana binciken addini yana karantar da mutane sai a saya wa yaro data daga ɗakinsa ya zazzagi malamin ya ci zarafin malamin ya ci mutuncin malamin kuma a samu waɗanda za su masa tafi su yaba na daɗe da faɗa muku wannan abun zai zo mun yi taro a katsina mun yi wazi na faɗa muku daga wannan lokaci an ɗauki matakin sai an zubar da mutuncin malamai a najeriya ba wasu ne ba kuma wasu daga cikin gurɓatattun 'yan siyasa ne waɗanda suke ganin za su cimma burinsu na siyasa ta kowace hanya amma idan kuka lura da malaman da ake zagi malaman sunna ne ƙarya nake kaddara malanta laifi ne malaman bid'a sun shiga cikin laifin ko shiga cikin laifin ba amma duk wanda za ku ga an haska an zaga malamin ne ne malamin sunna ne wannan zai nuna maka cewa waɗanda suka karɓi zigar suke yin amfani da wannan idan ka bibiya masu gaba dama da malaman sunna ne sai aka ɗora su a daidai wata gaba da aka sake da buƙatar al'umma shugaba ga yanar zaune shaida ne tun a baya wasu daga cikin 'yan siyasar ba su ɓoye da ba sun fito baki da baki sun faɗa sun ce wallahi ba za mu yafe muku ba sai mun rama sai mun zubar da mutuncin ku yadda za ta kai malami yana bin hanya ana jibe shi na ce Allah da har abu da ƙaho Allah ba zai gwada maka wannan ranar ba ya ce ba yadda za a yi harka ku ta malanta mu ba mu je mu shiga ba ko kuma ku shigo mana cikin harkar siyasa wacce ta mu ita muka iya ita muka sani ita ce harkar abincinmu mu alhali mu ba mu je mu muku katsalar da harkar malanta ba ku tsaya a malantar ku ku bar mu shagalin mu a siyasa kuka gitta mana to duk ta'addancin da muka shirya aka muku karku laifin mu sai ke cewa yanzu kun gina masallacin juma'a za ku naɗa ne liman muka ce ba za mu baka liman ba yace a nan gara kai ba ce ban iya ba ko in za a ko sojin muka ce duk kariya ce wato ba za ku da ƙarin ba dan ba a layin siya malayin malanta nake ba to da kuka san ba zan zo layin malanta ku ba ni limancin duwa ba to mu kowa za mu da ku ta'asiri a harkar siyasa ya zama a siyasa ma ku ne kin makers kuke faɗawa wa talaka da za su zaba, ba za mu yi da wannan ba kuma duk abin da za mu yi za mu yi kamfen da an dade ana yi shi kuma na daɗe ni ina yin magana mun yi taro a maiduguri ga shugaba ranar na gabatar da lacce akan daraja da girman maluma a musulunci sai da na maimaita wanda na ce kai hattara an ɗauko kamfen na ya za a zubar da mutuncin malamai kuma da gangan idan ka ce misali zanga-zanga ce sun zargi malamai saboda za su zanga-zanga malamai sun fito sun ce a zanga-zanga zan tambaye ku tsakaninku da Allah tun da aka fara wannan maganar zanga zangan kabiru gobe ya taɓa magana a kanta ba ku an samu ba akwai wanda ya taɓa ganin wani clip ko wani kasar ko wani abu da ya ji kabiru gobe ya ce kar fita zanga-zanga akwai wanda ba a zage ni sama da sau ba idan matsalar da wanda ya ce kar a fita ne to ni ban yi magana ba ban da aka zage ni tun da aka fara wannan zanga-zanga ba taɓa magana kanta ba me yasa saboda lokacin da zai yi magana bai yi ba yanzu kuma lokacin ya yi me yasa lokacin bai yi ba ba zan yi magana kan abin da ban sani ba suwa suka shirya zanga-zangar daga ina aka kullo ta me aka kunshi a ciki daga ina ta zo suwa suka tsara ya ake suka tsara me ake so a cimma ban sani ba sai na zo na ce daidai ne ko kuskure ne ina iya kuskure in ce ba daidai ba ne ƙarshe kuma ya zama alheri ne a ciki ban sani ba ko kuma in ce daidai ne ya zama akwai shari a ciki da ban sani ba sai na zo na sake ne sabuwar tuka da warwara wannan yasa na aiki da magana ƙur'ani wala ta ƙafu wala ta نسيان إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Tauni da bai yi magana ba, wanda ma suka ce kira zanga-zangan kamiya zage su sau ɗaya za a zage sau hamsin. Wanda ya nuna matsalar shi da ya ce kira zanga-zanga? Kun gane karatun? Eh, ashe wata gaci. A shi laifin ba maganar zanga-zanga ba ce. Akwai abin da ake ji haushi ne a kansa. ba maganar zanga-zanga da za a yi bane na biyu idan zanga-zanga ce masu surutun nan ba su so a hana suke so su yi me ya alaƙa zanga-zanga su da kunna mana shari ko an samu in damuwar su zanga-zanga ne me ya alaƙa zanga-zanga da sai an kunna min shari ban ji ba ban gani ba ni ne tunubu ba kuwa samun ba ne ne kashi to dole sai an kulla mun sai an kulla mun sharri saboda ana so a zanga zanga ni za a yi wa ni za a da tun da kin manta ba kuwa samun ba ni na sa masa ba kai tsada to to to menene ne fina inda matsalar kasar da zanga me yasa na ce an kula shan ba lokacin da zan tsaya in lissafa muku Uwa mana bada sharri ba ba wani yawa amma don ku gane karatu akwai bukata a dan haska muku ku gane karatu ba da haka ba har hudu kaso ba za mu magana kai ba saboda daga san da ka zo sharri za ka bana mu daga ranar muka gane kai ka mun gaba da kai ba dan Allah kake kai ka mun gaba da kai mu sai in Allah ne ke bada nasara Allah ba zai taba baka nasara akan mu ba abinda Allah ya faɗa mana cewa nasara a hannunsa take kuma ba masu sharri da ƙage da ƙazafi yake ba Da nan da muka je yanzu ka dawo waya za ka bata mu da sharri da ƙazafi wallahi sai mu da damu ce wanda mun gama da shi mun masa wa bule sabon dai amma daga sanda mun gane gaskiya kake so kuskuren mu kake so ka gano ka gaya mana to dole mu saurare ka a cikin tawali'u me yasa na faɗi wannan magana mun taru a nan abuja saboda gwamnatin tarayya mun samu labarin ta sa hannu akan samowa agreement mun nemi lauyoyi shugaba da kansa ya yi kwamiti na lauyoyi da ƙwararru kan a masa nazarin wannan agreement kamin ya san wani mataki za a ɗauka ƙungiyar supreme council suka kira da suka ce faɗa wa shugaba ga taro da ake so a kira na maluma akan wannan matsala shugaba yake duk program ɗin ba a dakatar sai an ga ƙarshen wannan malami wajen ɗari da talatin suka taru a nan abuja muka je muka zauna farfeso akwai sama da guda goma a ciki har farfeson no akwai a ciki ba farafisa na addini kawai ba da katira ban san iyakarsu ba manyan shehunan malamai ban san iyakarsu ba haka akan kashe dare har wajen karfe biyu na dare ana zafin kai sannan aka ce a je a tinkari gwamnati ina daga cikin waɗanda suka fi kowa yin bayani mai zafi a taron shugaba ya ce wannan gwamnati muna santa muna ƙaunata idan da gaske ne muna santa to dole ba fi kowa gaya mata gaskiya ba mu yarda ba kuma ba za mu taɓa amincewa ba shugaba haka kuma da wajen taro ya ce kuma dole ku karɓi gaya mata gaskiya haka aka tashi aka ji aka zauna da su kai ka dauka dambe za a yi nan take sai ga sanarwa an fitar ga maluma can tinubu ya tara su a abuja an raba musu kuɗi domin su koma jihohi su hada zanga-zanga a rubuce waye cikin al'umma suka ce ba to ai ko ya yi kama da mutum dan da didi saura kira mana shashasha shi dan Najeriya in kana so ka gama da imanin shi ce masa akwai kuɗi a magana da ka ce masa akwai kuɗi ka gama da imanin shi saboda shi abin da ya ɗauka ya zo bauta kudi ne a duniya yadda yake kallon kuɗi ya ɗauka ko haka yake kallon su da Allah wannan sharri ne yi ba da kuma sharri da ta yi ba kwanan nan muna ƙasa mai sarki kame mu dawo daga saudiya shugaban jam'iyyar apc na ƙasa abdullahi umar ganduje surukarsa allah ya mata rasuwa hajiya asiya mahaifiyar matarsa uwar gidansa hajiya hafsa ba mun san ko shugaba ce mu je mu mishi ta'aziyya wannan mutum ya tashi da Allah yawa Sheikh Abubakar Giro Argungu Allah ya gafarta mana Abubakar Giro da Allah ya masa rasuwa ya tashi da jama'ar sa gaba daya ya tafi har Argungu can cikin jihar Kebbi ya shiga har gidan Malam Abubakar Giro ya mana ta'aziyya yawa matan mala abokan giro ta'aziyya yawa ƴaƴan mala abokan giro ta'aziyya da Allah wannan sai surukarsa ta mutu ya kamata ya masa ta'aziyya ko bai kamata masa ta'aziyya ba muka tashi da maluma duk malamin da muka gani ma kama shi ake a ranar har da zarar ta'azici muka je aka masu ta'aziyya kamar da yake ta'aziyya ta musulunci sai aka ɗauko hoton ta'aziyyar amma aka cire magana yadda ba za ta je ne ake faɗa ba wani da yana surutu yana cewa kun su makwaɗaita sun zo domin su karɓi kuɗin da aka ce za a ba su da su hana zanga-zanga a Najeriya to karɓar kuɗin ne suka zo ga adaban ba zo da firmin sai haka ana kun gama da ku wannan baka na da rama karɓar kuɗi muka je ku ta'aziya ta'aziya yanzu wannan zanga-zanga ce damuwar sa tsakanin da Allah rage son tambaye shi ko damuwar sa mutuncin mu ya za a yanzu ne to sai ya ka ce ai jami'ar tinubu ne tun kuka je ta duk abin da ya jawo muku ko kuka jawo kanku kuma ku kuka kai kanku mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso lokacin da Allah ya yi mahaifiya ta rasuwa ya ɗebo tawagarsa gaba ɗaya zo har nan ofis ya mana ta'aziyya shugaba ka ne da Allah ya mala abokan gida da suwa ya ɗebo tawagarsa har da abba gida gida gwamnan jihar Kano ne har da gwamna a cikin tawagar ya taso sake zuwa har ofis nan ya mana ne ya mana ta'aziyya a wajen ta'aziyyar nake nuna masa Sheikh Ismail Mangu yanzu muke sallah da shi ya tashi nake cewa Madugu eh Sheikh Ismail Mago Allah ya sa masa ƙaunarka ya ce wallahi na sani Malam Kabir sai aka sake ɗauko wannan hoton shi ba sai aka sake sakawa aka ce ka gama kwaɗaita kullum ba su da aiki banda suna gidan gwamnati wajen 'yan siyasa da neman kuɗi ba ka gidan shi muka je ba ina ya zo ofisin ne ya zo da ana barin tambaye ku yanzu wannan matsalar tsadar rayuwa da da da da zanga-zanga ce a gaban shi ko mutuncin ne a gaban shi wannan zagin da ake da malamai magana banza ne ba zanga-zanga ba ne su waɗanda suka shirya sun san me suka shirya kuma ga mu ga su ga Allah idan Allah ke bada nasara za su gani ya Allah ya sa hakika Allah ka ƙara jarraba su da sarki kuma Allah kada ka Allah kai prophetic political hana shi ana gamawa da wannan akwai atisaye da muke da yan agaji shekara shekara ƙarƙashin majalisar agaji ta ƙasa an yi a gombe ko an yi a nan abuja an yi a kebbi an yi a naija an yi a kano daga wannan jiha zuwa wannan jiha saboda mu ƙarfafa musu gwiwa idan za a atisaye shugaba ya sa duka maluma mu fito yi tare da su za mu je noma a sa t-shirt a fita gudu da yan agaji kowa an sa wanda agaji da t-shirt a fita jirgin da fosin cup ana kabbara ran da muka ratsa kano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana suka ce ba su san izara ta tsaya da kama mata ba sai a ranar sai aka ɗauko hoton atisaye da aka yi na jihar kebbi ga shugaba a gaba ya haka da hannu yana kabbara gani na yi haka yana kabbara sai aka ce kun ga kabiru gombe da shek balalau lokacin da suka jagoranta aka yi wa good luck zanga-zanga amma yanzu matsiyata sun zo saboda an ba su kuɗi sun ce zanga-zanga haramun ce da wannan zanga-zanga ce matsalarsa ko mini matsalarsa Allah ya samu ta zama maka matsala harka da duniya kar Allah ya bari mu baka ka zauna lafiya ba wannan ba kwanaki sanda aka samu rigima tsakanin Niger da ECOWAS ko ya zama shugaban Najeriya shi ne shugaban ECOWAS eh. kenan duk abin da aka yi wa Niger waye mata Najeriya makwabtanmu muna zaune zaman musulunci sama da shekara ɗari biyu auratayya da kasuwanci dama can al'umma ne shi muka ga za a kawo abin da zai haifar da gaba tsakaninmu da ba a san da jikoki za ta kare ba shugaba ya ce ba zai yi ba aka kira maluma mu je mu sami shugaban ƙasa muka je muka same shi ya ce duk matakin da zan ɗauka na ɗauka sojojin da suka yi mulki sun ƙi su yadda na tura sarkin musulmi ba su saurare shi ba na tura tsohon shugaban ƙasa jira abdulsalam ba saurare shi ba wa ya kai waɗannan a najeriya shugaba ce duk da haka ka ba mu dama mu je albarkar addini mu qur'ani za mu karanta musu ayar hadisi tinubu ya ce na ba ku dama ku ci da aka gaya musu ga maluma suna zuwa daga inda jirgin mu zai sauka red carpet da ake shimfiɗa wa shugabannin ƙasashe shi cani ya sa aka shimfiɗa mana tun daga wurin har zuwa vip reception nasu hmm. ya turo prime minister da ministoci guda hudu su zo su tare mu maluman nan ba wanda bai masa wa'azi ba ruwan aya ake da hadisai ta kowane gebe sai ga shi ya amince a yi sulhu a dakatar da yaki kun san me faru waɗannan mutanen ɗin bai ba wasu ba sai suka ɗauko wancan hoton suka ce to kun ga maluman nan 'yan ta'adda makwarauta malaman gwamnati sun je har Nijar don warware matsalar Nijar amma ga yunwa tana kashe 'yan Najeriya ga rashin tsaro ga waye-waye sun ƙi su je su gaya wa duk gaskiya su mashi wa'azi amma don neman kuɗi sun tafi Nijar sun gusu su je ce yi wa'azi muka zauna muka ce wani na fi maganar tasu duk da suka ne fa akwai gaskiya kaɗan a ciki mu haƙura da suka ba ɗauki gaskiya sun faɗakar da wani wani abu akwai buƙatar mu je mu ga tulubu a gaya mashi gaskiya nan take shugaba ce maluma suna son su ga shugaban ƙasa ya yi magana da mai da kyari ya ce ka gaya wa shugaban ƙasa Allah ka saka wa mai da kyari da alkhairi ya ce daga nan in na tashi yanzu ko gidana ba zan je ba zan je in gama shi ya sa ka ɗauka ta muka je fashin national security advisor na balo ya sa ka ga masa fa muna so mu ga shugaban ƙasa kuma da gaggawa ya ce nuna da garan ya ce kuma mun faɗa wa dole kyare ya ce to kun kyauta kun faɗa wanda zai gan shi da wuri nuna da garan duk abin da zan yanke zan yanke a yau sai na je na gan shi na gaya mashi bayan sun masa magana aka duba zai tafi kaza zai tafi kaza zai tafi kaza ƙarshe jiya aka ce an ba maluma da ba su je su shi haka muka haɗu daga ko'ina Najeriya maluman suka zo shugaba ya jagorance mu muka je aka zauna da shugaban ƙasa na rantse da girman ubangiji wallazi rafa'a samawati bi ghairi ta tarawraha na rantse da ubangijin da ya ɗaga sama ba tare da turaku ba ban taɓa ganin shugaba ana gaya masa maganar gaskiya ba tare da aka da me yake so me bai so wallahi kamar jiya wallahi shugaba yana dab da shugaban kasa daga matarikin shugaba sai shi magana yake yana haka zaka ɗauka da shi shugaban kasa zai Sheikh Abdulrahman Chief Shina na Asaruddin ga yarabanci ya turanci ya rinka turanci duk saƙon da ya kamata ya zazzago farfesa salisu shehu ya karba haka maluman nan duk abin da ka sani matsalar ɗan najeriya ba wanda su biya mishi ba za ka ɗauka duniya za ta tashi mun je da tsammanin zamu minti talatin sai da muka wajen hawa uku shugaban ƙasa yana zaune ya nutsu yana saurara bai yadda a yanke kowa ba bayan mun gaba ya ce tun da aka gaya min abin da zai kawo ku na ce bari in tattaro jami'an da su na ɗora wannan amanar su ji abin da za ku gaya man da kunnen su su ma sannan su muku bayanin wani mataki za su ɗauka sannan ka mai magana ya ce ga mataimakin shugaban ƙasa na zaune harkar ikonomi na najeriya ƙarƙashin ofishin wa take mataimakin shugaban ƙasa ga ministan finance ministan kuɗi na najeriya shi ba an kira shi ga shi a zaune ga ministan budget shi ba an ne an kira shi duk harkar tattalin arziki da tashin farashi da saukarsa da tsadar dala da waye an kawo waɗanda za su yi magana ko ba kawo waɗanda za su yi magana ba abin da ya shafi tsaro ya kira national security advisor nuhu zamu ya zo na zaune a wuri ni da daga irin shigar da ya nuhu ba da jiya ya ko su baka tare ɗauka da gudu masu sabbi sa fara zai wuce kai da ka ni ka ba sa sauci ya kira shugaban gwamnoni gwamnan sarin gaba daya gwamnan fara ya kira wani gwamnan kudu shi kuma shi ne menene na gwamnoni progressive an kira shi shi bana yana zaune aure gwamnan imo dukkan wani wanda ke da alaka da harkar damuwar yan najeriya babu wanda bai tara ba an kira maganar subsidy da waye an kira mai kyari shi ma an kawo shi maganar man ya ce ku gaya wa maluman nan tsakaninku da allah duk matakin da muka ɗauka me yasa dole mu ɗauka ta ina ya zama maslaha ga 'yan Najeriya su ba mu shawara me za a yi shugaba ce na rantsa maka da girman Allah in dai za a samu ƙwararru su haɗu da maluma da ku a tattauna Allah zai ba Najeriya mafita shugaban ƙasa ya yi dogon jawabi ya ce duk wa'azin da kuka yi bayan duk jami'an nan sun gama jawabi ya ce ina tabbatar muku wallahi na karɓa kuma zan iya abin da zan yi ya ce kuna da na gidajen ku na biyu ku gida gida na ce gida sai ku zaɓe ni ya ce maluma ku ma na nemi alfarmar ku ku bin addu'a kuma ku zaɓe ni ya ce ina son ku gaya min naira nawa ba baku haka aka shugaba ya ce ku faɗa min naira nawa ba baku da kuka yi wannan naira nawa ba baku duk wanda ya ce muku zaben da aka yi tunubu tunubu ya ɗauki kuɗi ya bamu ku ce masa don girman Allah ya kawo shaida in ya kawo shaida ni na daina wa'azi daga yanzu har a tura kawo idan kuma sharri kawai ya kirkira ya haɗa mana da shi ya Allah ka tsaye da mu da shi a gaban karar tashin kyama kamar da hukunci Ya ce nawa da baku cin mishira ya ce ne ba ma ka ba mu kuɗi ba mu ma muna cikin talakawan nan da sanadiyar mulkin kai yunwa ta samu talakawa za ta kashe mu yace to zan zo in roƙi jama'a su zaɓe ni in zama shugaban ƙasa sannan da gangan saboda ni ne shugaban mugaye in ƙirƙiro abin da na san ba zai taimake su ba azab da su yace in azabtar da su ni me zan samu yace kuna jin Allah ba zai tsere ni a gaban sai tambaye ni ba ranar tashin alkiyama shugaba bai faɗa kuna ga kuna ga ban san Allah zai tsaye da ni ba lahira yace ba uzuri zan bayar ba ku ba jama'a hakuri ku ce musu in Allah ya yarda za su ga canji yace sai dai zan faɗa muku abin da yake faruwa yace jariri ne uwarsa tana shayar da shi kullum tana rungume da shi tana girgizawa yana shan nono to yanzu sai ta yi mataki sai aka ce a yaye shi idan aka yaye jaririn nan a duniya akwai wanda zai hana shi ihu babu akwai wanda zai hana shi kwana na kwallon ihu aka ce babu sai sadaka babu mai hana dan Najeriya ya tsowa a halin yanzu dan jariri ne da aka yaye yace amma jaririn nan in yi hakuri za a kai lokacin da zai ci moriyar wannan yaye shi da aka yi ko ba za a kai ba muka ce an yi hakuri dan kada da wata ran ma za, za ka samu yana gurgura ya shi ku ce musu su yi haƙuri mu kuma za mu ɗauki mataki mu gaya za a yi cikin gaugawa a samu sauƙi wannan halin da suke ci maluman nan bayan mun dawo muka zauna kowa in ka tambaye shi wace riba aka samu a wannan tafiya abinda zai faɗa maka shine ci na samu hujjar da zan gaya wa Allah a lahira na sauke nauyin da ya ɗora mu wannan ita ce ribar da muka samu ba wai kai na yadda ka dora mana ba na yadda wa dora mana Allah Allah ya dora mana mun sauki da ana masu surutu mun je Niger mun sulhunta amma mun gudu je faɗa wa shugaban kasa gaskiya mun je mun ga masa kuma mu ga shi ba an je Allah ka shaida hmm. amma kun san tun jiya da dare zuwa yau da safe kuma labarin da aka fitar a Najeriya sai aka ce Tinubu ya ga kwanakin zanga-zanga sun gusa ya kira makwaɗaitan malaman nan ya yi taro da su ya ɗora musu nauyi su je su bi masallatai su hada zanga-zanga sun karɓo kuɗi sun dawo yanzu wannan ita ce wani dasa kake nema me za ka koyar da shi shi wannan bai ba da manufa bai ma jar damuwarsa ba shi kawai abin da aka daura shi da shi ne gaba da tsayayya da malami to wallahi naman malamai guba ne kada ce ka ce bala'i to ba wannan ba sai ga shi an tudda tela tela ta banki ƙarya nake ba ku gani ba wai an tudda kuɗi daga akawun ɗin kinubu shugaban ƙasa ba wato in ka zama ɗan iska na ƙarshe sai Allah ya ɓatar da basirarka wai shugaban ƙasa da zai ba ka kuɗi wani daga akawun ɗin shi zai maka transfer da zakawar din shi yadda zai tura ba ta ta kudin shefane da ke wani program da zakawar dina wai shugaban kasar Najeriya ne zai tura wa wani kudi wai da zakawar din sa zai mashi transfer Kabiru Gombe 16 miliyan Sheikh Balalau 16 miliyan Sani Haya Jingir 16 miliyan Ibrahim Dayar Bauchi 16 miliyan Shekaru karibin layi sensir miliyan ka sa abin da zai baka farfesa bansir haka aka bikin maluma da za ka ɗauki lamba akawun ɗin da aka ce an turo kuɗi aka ce akawun ɗin malam ware ne ka je bankin da aka ce a bankin ne ka nuna musu akawun ɗin ka ce kana so ka sani wanda akawun ɗin da sun sa akwai da za su maka babu ba a akawun ɗin a bankin gaba ɗaya lambobin banza ne kawai aka rubuta yanzu wanda zai iya zaunawa ya ɗauko lambobi ya hada ya ƙirƙiri kuɗi har da adadin kuɗi ya sanya sunan malami ya ce wane ne ya turo a kai mashi wai wannan kuma shi yake so su suke so kuma su zama shugabanninmu su ne suke so su gaɗa mana wai gyara suke so a kawo a Najeriya su ne za su gaɗa maka matsalar su shi ne zanga-zanga me matsalar su ya za a yi a ci zarafin malama da suna ganin ba su da barazana a siyasa sai malaman da suna cin karansu ba mai ba babbaka yanzu sai sun gama kullawa gaba daya malami ɗaya haukan min bari ya magana sai abin da suka shirya ya rushe ya za a wulakanta malaman su zama banza marasa daraja dama sun gama da sarakuna sun gama da kowa malaman da kada suka gagara to daga sanda suka samu damar wannan ba wanda ya sai da zai faɗa alkhairi a Najeriya daga nan sai a bar yan banza su ci su ba babbaka Allah kada ka gwada mana wannan lokaci amin Allah kar ka gwada mana lokacin da za a yi kaɗanna ba malamin da zai iya faɗa ko wani ya kasa Allah ka ba wani iko iya faɗa an bake da zanga-zanga don me ni ba da aka tsaya ba sai aka turo mu wasu hotuna guda uku hotunan hoton wasu gidaje guda uku wani ka tafarin gida a bakin teku ba ma Najeriya gidan yake ba ina da tsammanin gidan nan ko a Barcelona ko a Florida ko a Los Angeles ko a New York ko a wani gari da ke bakin teku sai aka ce kun ga gidan Sheikh Gombe ya Allah karka banda in mutu sai ka bani ikon gidan irin wannan gidan amen ya ba ku ba ya Allah karka kashe kabiru gobe sai ka shi iko ya gina irin wannan gidan sai ka mutu Allah karka kashe ni sai ka ni iko na gina irin wannan gidan amin ai na shiga Qur'ani zan karanta ko ba lalle ne Qur'ani ake karantawa a gidan ba aka ka ruwa wani ka ta fara fura shi a bakin ruwa aka ce kun ga gidan Sheikh ne Hayajin gidan sai aka nemi wurin shishigiyar ƙasa aka ce kun ga gidan waɗanda ake so hana su yin zanga-zanga wayan su suna yan zanga-zanga wai kuma gyara suke so a kawo ƙarya kuke kuna da ajandar ku daban ba wannan ce ajandar ba wai ne ne laifin mu ne laifin maluma ku san ne ne laifin mu laifin mu na farko yana na sun rubuta wayannan maluman maluman ƙarya goodluck jonathan yana gudanar da gwamnatinsa lafi lafiya yana samun ci gaba a Najeriya suka zo suka zuga mutane suka takabbara a masallatai sai da suka sa aka kare gwamnatin Goodluck amma yanzu sun ƙi su zo su yi dubu alƙanuti da a ce kirista ne ke shugabanci a halin yanzu da sun kunna masa wani sharri sun yaƙe shi ya za a yi ma kiristoci su fahimci addinin musulunci mu muka rusa gwamnatin goodluck Allah ka ƙara rushe gwamnatin goodluck amin in muka rusa ta ba na dama amma maganar ta kan ƙarya ce ba gaskiya ba ce dan labarin tambaye ku sanda gudu yana shugaban kasa. su ne suka yaƙi gwamnatin da suna cikin pdp suka fita daga pdp suka koma apc suka yaƙi goodluck ɗin suka kore shi suka tsaya takara malamai ne ko 'yan siyasa ne zan tambaye ku mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa alhaji a ciko abubakar da yana jam'iyyar pdp ya fita ko bai fita ba ya koma wata jam'iyya da buhari za su yi firamare a lagos da shi ya kai firamare ko ba da shi ya kai firamare ba kenan zuwa duka rusa gwamnati gudun a wata lokaci da shi cikin gwamnati da shi kun ji wani ya zage shi sai ka biyu gwamnati da balalan su suka rushe gwamnati gudun kwankwaso da yana wata jami'a ya fi ko ba ina ya sallami pdp daga jihar kano karya nake yi ya ba ta takardar sallama ma duk ya fata take ka ko jigawa bai bata ta tsaya ba da ƙyar ta tsamai mai za ta tsaya yana cikin yan takarar shugaban ƙasa da Allah ɓannan da ya PDP Kabir Gombe ya yi rinta Shehu Dalalo ya yi rinta amma kun ji sun zage shi shi ya gudun sewa musuwa ɗaliban sunna tambuwal za a ci jami'a yake ya fita ko hmm. yana tafinka ya koma ina ya da house aka zo convocation suka tarwata convocation din aka ga suka da jami'a. kuma ya takarar gwamna a apc ya ci moriya ya sharaɗi zaman demokuraɗiyya hmm. kun sai na zage shi a da yi pdp fi ba waye ya yi ba su suka rusa pdp ba kabiru gombe ne da yake kokowa da shinkafa da Adamu Aleru daga jihar kabi mm. Shi ma da yayi ya zara ido yanzu aka haɗu da shi aka ne aka tarwata ta ya dawo ina kun wani ya zage shi cewa su suka rushe gwamnatin kullum sai wa sai ni da shan barado da maluma mata wannan maradin boko na shi ma ya baro ya zo suka fata tsirara kuma ya tsaya takara ya ce sanata har ya sanar president a gargashin apc kun taɓa wani ya zage shi su suka kori pdp suka rusa ta babu sai wa sai malaman addini suna suka rushe apc pdp ina labarin ɗan jiwon gobe bulldozer suka kora ta kace kace da gobe suka ba ta takardar sallama suka ruza ta suka wargaza ta sai kuma kama gwamnati kun taɓa wani ya kira sunan shi a zage shi cewa su suka rushe pdp suka kawo suka kawo irin suka kawo da muhammadu buhari ba gane ba ina suwa maso Eh. wai idan su murtala iyaku a jihar jihar adamawa wai su ne ba manya manyan dattawan arewa mun yan siyasa mu jaruman namu su ne suka ga ɓannan da ake yi a gwamnatin gulle da kashe-kashen da ake yi suka shiga cikin suka da jam'iyyar suka tarwa ta suka kuma kada su a zaɓe su kuma tsaya suka kada manya-manyan madafun iko ko waɗanda suka wakilta suka shahararri roban demokuraɗiyya mai ba bai suka samu amma da arena muka da arena wa malamai hankali har yanzu da hukunci abin da aka yake gullan malamin iya abin da yayi shine gaya wa Allah ya zo masallaci alƙanuti su suwa suka cire kuɗi kai su suka nemi alfarman malaman su taimake su ba ku amsa min ba waɗanda ke zagin malaman ba su suka nemi alfarman malaman su taimake su ba ku da kuke zagin malamai manyan nan su suka nemi alfarman malaman su farke su a Don dan me yasa duk haushin ku da gaba ku sai akan malamai ya kare da wani dalili wannan zalunta ba kai laifin mu da biyu mu muka kawo gwamnatin Tinubu ƙarya kake tunubu Allah ne ya kawo shi in ba ikon Allah ba babu yadda za a tunubu ya ci zaɓe da Allah ya iko sai gida ma ya ce shi zan ba akwai wanda ya hanawa babu ya hana ni da kai ko muna so ko ba mu so Allah ne ya naɗa shi zai ce to ai Allah ya zai naɗa ka sai da sanadi malamai ne sanadi ƙarya ka musu da Allah tudu da ta tsaya takara a izala ya tsaya takara ko a jami'ar APC ba ku an samu ba waye shugaban jami'ar APC Sheikh nan? waye sakataren APC da ƙasa Kabiru Gombe da mu da sai a ce mu muka tsaye da shi wane ne shugaban jami'ar APC da ta tsaye da Tinubu Abdullahi Adamu duk zai gidan da aka ce kun je da ya zage shi yace kai ka kawo Tinubu kai ka jagoranci jami'ar da ta kawo shi kuna jin in kuɗi ake samu ya samu ko bai samu ba ya samu sai malami da na bari tambaye ku wasu gwamnoni ne suka tsaya suka ce sai shi za a tsayar gwamnoni ina gwamnoni arewa su wajen goma sha biyar ƙarya nake da na bari tambaye ku suna nan ko sun mutu duk zagin da ake yi malamai kun kawo tunubu ya bamu da yunwa a cikin gwamnonin da guda goma sha biyar akwai malamin addini cikin malamai addini a ciki su wajen sha tara akwai wani malami a ciki idan kuɗi ya ba da aka tsere shi suwa ya ba waɗanda suka tsere shi ko malamai je ka binciki tarihi ka jiya aka da dala ba malamin da aka ba Gwandala ko sani da labarin tambaye ku ran za a tsaye da tulubu igilisi kwaya aka taro aka taro delegate daga najeriya gaba daya ƙarya nake duk najeriya babu wanda bai samu labarin da delegate an ba shi dala dubu goma ba Wani ya shahada dubu ɗari da mu ci abinci dala aka ce mu tura ta aljihun ga wando yadda za a tsira mai girma a tiku a nan igiyar sakura tambaya ka jiya ya ake da dala a ranar a daren ya ake da dala ka ji nawa ake sayan darajar da ana barin tambaye ku su waye ne suka karbi dala suka tsere yan takarar jam'iyyar nan gaba ɗaya har da turbu a ciki darajar ko a nake delegate ɗin da suka karɓi kuɗi kun ji wani yana gashin su ga wani yana harara ta da shi ba delegate to kuna malamai an ba su kuɗi sun kawo turubu malaman da akwai delegate a cikin su dala rigar gare malami da sanda za a sanda za su yi wannan taron su tsaida waɗanda za su tsayar a jam'iyyu wannan a jam'iyya kaza akwai jam'iyyar da ta tuntuɓi wani malami wa za mu tsayar ba ku an samu ba ina ne su ba da wani malami ina ne su da magana wani malami malamin da suke ganin amfani shi bai wuce a ce addu'a ba hmm. addu'a ita ma su ma sun iya kare saboda ba department ɗinsu bane da ba department ɗinsu bane shi za su ka kira shi akwai wanda ya ce addu'a da ba ku samun mu iya ba rabbanonin nan ne mu ba alhamdulillah kun karantar da mu mu haddace su ce to alhamdulillah tunda da mu muka karantar da ku mu haddace <laughs> idan ka rage ka rage na Najeriya da suka dinta suka tafi suna ina idan da gaske ana zagi mu saboda mun kawo tunubu ne me yasa shiru wani daraja ga ba matsaya sai ya karbi mana amma da shi ake zagi malamai me wasu hada malamai ne suka jawo ka Allah ya isa wai shawarci wani malami don zai da takara yanzu wannan hujja ce ta zage mu idan bayan sun riga sun tsayar kai kana da hurumin da zaka ce wane zan yi ba zan yi wane ba ka faɗa wa wanda zai saurare ka kace ce ku yi wane ba za mu yi wane ba shi malami ya aka yi rasa wannan hurumin da shi babu dama ya zaɓi wanda yake so ya bar wanda bai so da ba da dama bai da dama ya kira a zaɓi wanda yake so shi ba ga waɗanda za su saurare shi ya haɗa wanda ya ƙi zaɓen yadda ba shi yake so ba dukan kuma wanda bai san jawabin da shugaba ya a wannan wani da za a zaɓe ba wallahi ka ci amana shugaba ba lalata sai Allah ya saka mashi yanzu ka sa abin da zai baka haushi wai duk wanda zai yi magana musulun musulun zai zaga to ga musulun musulun din nan ya jawo mana bala'i duk bannan da aka yi wa Najeriya a baya addinin shugaban ba taɓa zagin addinin ba sai wa sai waɗannan su ne duk abin da ya faru da kuskure a ƙasa to addinin su za a zaga yanzu har yara aka fara sa su rinka waka suna zagin suna zagin muslim muslim ana nema a zuba 'ya'yan jama'a cikin ridda da sunan siyasa duk abin da kuma da za ka je kai ka sani ni musulmi ne za ka zaka a addinin musulunci wa ya zarge ka yi kayi wanda kake so da sai ka zage ni alhali sanda za a tsaye yan takarar ba malamin da aka shawarta ya rage nashi da cikin abin da aka kasa ya zaɓi dai kawai ko ba gidan shi bai da ta cewa a cikin harkar wa za a tsira amma saboda zalunci na 'yan siyasa laifin mana uku mun kima gaya gwamnati gaskiya wallahi ƙarya kake kaddara jiya zaman da maka da shugaban ƙasa ba kara shugaban ƙasa ya yi sallah a wannan masallacin ko bai sallah ba ina tambayar ku ya yi sallah a masallaci dan Allah akwai wani abin da ya kamata a gaya wa shugaban kasa na wa'azi na gaskiya na matsalar 'yan Najeriya da shugaba ba ranar bai gaya masa a ranar gaba da gaba ba da hausa ya faɗa masa ko da turanci gaba da gaba a nan cikin masallaci yanzu za ka iya samu za ka iya ƙirga adadin kasar kasar da muka yi muka yi gwamnati wa'azi muka gaya mata cewa talakawa suna cikin matsala akwai da ya ƙirga wannan mu kiraye zuwa gare ta ta kawo hanyar da za ta sauƙaƙa wa talakawa mu karanta mata hadisi annabi ya ce duk shugaban da Allah ya ba shugabanci ya sauƙaƙa wa al'umma Allah ya sauƙaƙa mashi duk shugaban da ya tsananta al'umma Allah ya tsananta mashi an san iya inda baka tsaya baka karantar da wannan za ku ce ba a faɗa su gaskiya sannan bari tambaye ku ku faɗa min wasu malamai ba malaman sunna ba da suka gaya su gaskiya ku faɗa min su waye ne amma ka taɓa jin an zage su sai wa sai ba da sunna ashe matsalar ba ba maganar zanga-zanga ba ne wannan tauhidin da muka ce a bauta wa Allah kara haɗa shi da kowa a riƙe gamgam da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine laifin mu kuma laifin da ba za mu da ba har da za mu bar duniya laifin da na gaba shi ne ka kalli ma rubin bana suna sa manyan riguna sun yi kulkul an ba talakawa cikin bala'i dama Allah ya nuna man ciyar da kai ba ka samu ni Allah ya dora wa maka ce fare to za ka ce na barka cikin bala'i sannan za ka aure ba ta ka kashe warce na san fata ka aure ka to me yasa san sanda ka aure ta baka tuntube ba sai ka rasa kuɗin ce fa kuma sai ka zage ni ka ce na farkon cikin wahala da Allah ku kalli wani rashin hankali ah, to yanzu saboda baka da kuɗin ce fa ne ni ina da shi sai in ce fa ne a gida ba eh a ce ya ce to dan gida dan asare ba ya abinci ba sai ta ni ba ba zan yi ba ka zama malamin wannan shi ne abin da zai zama malamin sunna da Allah malaman ahlus sunna su kadai ne Allah ya zata su da sutura sauran malaman ba ta da shi su kadai ke shiga babbar mota sauran malaman ba ta shiga to da su kadai ne suke wanda suke ne sannan kai abin da ka fahimci sunna sai na rame na bushe na kuma faɗe ina tafiya da yagaggen riga ina ƙirgawa da ƙafa. in ka zo ka rage gidan ka tsara gafar ta bada marka ne in ce yawa to ana takawa ce to Allah ya bada sa Allah ya ƙara lafiya yana tafiyar ai sai da lafiya Allah ya ƙara lafiya yadda kake so ka gani kenan har ka mutu Allah ya gida maka wannan da labarin tambaye ku da malaman musulunci da fastoci na kirista suwa ke jin daɗi ba ku an samu ba tun da aka fara rigimar zanga zanga nan kun ji wani kirista ya zagi pasto sai kai lalatacce in ka tambayi kirista suwa suka fi daraja a cikin jama'a ku zai ce malamanmu kai kuma suwa ne na tsinanu kaskantattu shi ne malaminka da labarin tambaye ku kaf Najeriya wani malami ne yake da jirgin sama na shiga yake da private jet na shiga duk Najeriya waye ne ko sarkin musulmi ne alfarma jirgin haya yake shiga bai da jirgin sama kwastoci suna da jiragen sama ko ba sa da jiragen sama wallahi tallahi billahi na san fasto guda ɗaya da yana da private jet jiragen sama na shiga sa guda uku fasto guda jiragen sama na shiga sa guda uku yake da su ba kirsan da ya zage shi Ba wani matan ya ce ya san shi ga wani nan ma da ya fito daga lagos ya ce ya san shi yanzu a najeriya fastoci masu jiragen sama zai iya kirya maka sama da guda ashirin da uku jirgin sama da yake da shi a coci duk inda zai tafi daga nan in zai tafi london jirgin samansa zai shiga akwai baki a ciki da gado da zai kwanta da cabin crew da za a masa abinci a masa mid pie idan zai breakfast a masa pepper chicken da shish kebab da da liver and kidney da omelette zai tafi nan da bujara in ya gaji da zama kai daki da gado da zai fanta a je a kai shi abinda zai zai dawo malaman addinin musulunci ne suke da bautar kwarai na suke da shi ne suka samu me suke da shi ne suka samu me suke da shi fastoci fasto ne yake da university ta shi ta kanshi fasto eh ya kada mawaki ba addini yake ba wannan ai da sunan addini ne indai har kai mai addini ne ya kamata ka zama shajaran majaran fasto ne yake da primary university na shi yau kungiyar izala gaba ɗaya ne muke so mu gina guda ɗaya yau shekara nawa shekara hudu an shiga ta biyar da yau ba mu gaba ba ƙarya nake kuma gwamnatin tarayya ko ta buhari ko ta dubu babu cikin taɓa mu naira ɗaya in kuma akwai wanda ya san gwamnatin tarayya ƙara ma shi bola ba tunubu personally lokacin ground breaking ba shugaban ƙasa da shi ba ba ya aiko da gudunmiyar naira miliyan goma amma gwamnatin tarayya ko ta da ko ta yanzu ba wacce ta bamu gudunmuwar kwandala idan kuma ka sani an bamu baka tona mun asiri ba Allah ya isa da ya ce maka ba hanyar sa ta gagara akwai jihar da a jihar kawai coci tana da university guda uku coci a lokar gambar garin ba kafinan na jihar ba da lokar gambar ne amma coci na da university guda uku a garin kai kawai kai da kai mugu zargin malamai wani gaba malami idan ya saka wa abin kallo ne da magana a wajenka ka ga rigar da liman ya saka ranar juma'a kuwa to billahi allazi ni ma fa na ji shiru bai ce komai kan magana zanga zanga nan ba to ni da aka wani duk daɗi malamai suke yi malaman da ke cikin wahala saboda aikin addini ga shugaba na shiga garin gombe na gano iyalai na yau bai wuce kwana biyar ba rabo na da inje ga iyalai na sai da ne kwana hamsin da bakwai ya shugaba gani kwana na hamsin da bakwai ban je na gano uwar gida da yayana ba kwana tsawon kwana hamsin da bakwai din nan Allah na gode maka aikin addini da al'umma nake hamsin da bakwai ku sa ba ne mai ba ku mamaki na shiga garin na yi kwana biyu shugaban kira ni a waya ya ce ka tattara gobe ka bar gombe idan akwai jirgi kai flying direct abuja na ce ba jirgi ya ce ka tafi by road kano ka kwana ka rage hanya washe gari ka taso by road ka zo ka same ni a kaduna akwai rasuwa da aka yi da za mu gabatar da ta'aziyya mu kwana daga nan mu kamo hanyar zuwa abuja mu je mu ga shugaban ƙasa a masa wasi na yi kwana hamsin da bakwai ban ga iyalai na ba kwana na uku a garin aka ce in baro garin in taho saboda aikin addini da al'umma a haka kana bakin ciki don me Allah ya ban motar da zan iya tukowa din in zo abinda kake so in shigo motar haya ta sauke da a Jos don kare tsira dan Allah ta'ala maki na dai maki mugu maki Allah da wazansa da ji wani yayi wata addu'a da Allah bai yadda da wannan addu'a duka kun yadda Allah ya bamu jirage sababin yawa wazi duk wanda da Allah zai bada addu'a ce Allahu akbar a to maki wannan kun shiga uku wallahi akai yadda ya tare na Allah zai karbi addu'a shugaba ba na da jirgin sama da ɗaure shi ake zai ka tanadi turki ya eh, Allah da yanku sai samu ya kake so barayi kai baka taimake mu ba baka iya ba mu sadaka ba baka sanya muka yi muka karatun da muka yi ba mu karantar da kai mu maka limanci mu maka wa'azi in ka gama mutuwa masallaci gawarka in ma taka ta gawa mutuwa masallaci gawarka mu roƙa mata Allah gafara kana bacci za mu je makabarta kana yi wa kaburbura addu'a uban wanda ke cikin kabarin da uwarsa suna gida suna bacci muna makabarta muna roƙon gafarar Allah da rahamarsa kai kuma duk duniya saboda tsabar mugunta da bakin ciki ko ba wanda kake jin haushi sai mu ba wanda kake so ya wulakanta sai mu ba wanda kake so ta zama sai mu kuma da sunan addini ran nan shugaba ya aike da wani wuri da je da kai sabo sai na je na samu wani fasto ya zo wurin sai mutumin yake ce masa kwana biyu ban ganka ba sai yake cewa yau wajen wata biyu ban zauna a Najeriya ba fasto ce ka zauna a Najeriya ba ce ban zauna ba ya ce aka ce ai cikin wata biyu nan na je America sau shida na je Ingila sau uku na je Italy sau biyu na je Faransa sau tara na je ina ne Bulgaria sau nawa sai na je kusan duniyar ba inda bai zagaye ta sau barkatai a cikin wata biyu ba duk ka ɗaukar tafiya kai ce a ya biya kuɗin my church my church my church Church cocin take ɗaukar da wuta duk wannan tafiya five star hotel zai kwana zai shiga jirgin business class first class zai shiga ba wanda kake ji haushi sai malami wai dai ne wai ya shiga mota wai dai ne wai ya sa riga haramun ne ya sa riga yana da halin nan zai biya da ka gano hanyar saɓon Allah na duwar na cuta na dukkan rigar nan wajibi ka zaka bin nasiha Allah bai ɗora min sai na zuwa maka yare na samu ba ko Allah ya ɗora min kai taka ka zo ka ga min da kai ka samu ba ka gaya ba Allah bai ɗora min ba wanda Allah ya ɗora wa in gaya masa ina na samu kuɗi na kashe shi ne shugaba idan shugaba ya ga cewa bai gamsu da hanyar da nake samun kuɗin kashe ba an yadda shugaba ya tuhumi ɗaya daga cikin wa'anda yake shugabanta idan bai gamsu da hanyar da yake samun kuɗin da yake kashewa ba ce ina ka samu kuma dole masa bayani saboda shugaban al'umma ne shi ya tabbatar da hanyar da ake samu ba a cutar da al'umma amma kai a matsayinka na tintirin talaka da ni a matsayin na tintirin talaka Allah bai ɗora min sai na gaya maka ko sai ka gaya min ina ka samu ko ina na samu to ya kake so aiki ba ku taimake su ba ba ku aga kuma haushi kuke ji Allah ba ba ku sai ya ba su kuma su ke karanta da ku addini magana ta gaba laifin shi ne gwamnati na ba mu kuɗi Allah ya isa Allah ya isa. <laughs> Dala barin tambaye ku. yan majalisun Najeriya nan gudun kashe kashewa kansu ba kwa samu ba ta na bai sanya ku ta naka wanda ke zagin malaman ku da yan majalisa zai wuce kuke bi shi kuna daga hannu kuna ran kai da ne amma kuma za ka zage mu ka ce mun ci kuɗin gwamnati dan majalisar garin ku kuma yanzu har kusa sawa kake a tuna da mu fa muna nan gona daga hannu yana jijjiga Nau gwamnati ke kashewa sanata waye zage shi su kuke bi suna cikin mota sun kasar sauke gilas kuna gudu kuna daga musu hannu nawa gani kuke kashewa kan ministocin da sai malami ka ga su yanci da addini kai ka san yi mace da addini kuwa na gaya muku a nan masallaci shugaban yanci da addini na gida ne wa mai girman shugaban kasa ko ba da addini ya ce ba mai girma da buhari ko ba da addini ya ce ba mai girma mataimakin shugaban kasa ko ba da addini ya ce ba mai girma gwamnan sakwato ko in kirista ne zai ci zaɓe da me ya ci mai girma gwamnan jihar kebbi kauran gwamnu da me ya ci mai girma gwamnan jihar kano abba gida gida da me ya ci duk kwara ɗaya ka gana da me ke gurgura kauran bauchi in kirista ne zai ci zaɓe kenan da me ya ci gwamnan wanda da ya ci obasani a kaduna wani mai girma gudu da ya ci adamawa duk gwamnoni da gane suka ci da addini suka ci gwamnan jiga an kirsa ne zai ci zane me yasa ya ci zane saboda shi musulmi ne shi ma musulmi ya gurgura mm. malami ne ya ci me ya gurgura haka ce baka dace da addini idan ma ya saba abin da zai gurgura wa zai ba ta ba gurgura Allah ka gafarta mana amin wayannan su ne da fuka to amma ku saurara ku ci ba za mu daina gaya muku gaskiya ba insha Allah wannan karin na ji tausayin maluma da yawa maluma da yawa sun ban tausayi kun sai yasa suka ba tausayi ba sa so wai su bakin ciki bakin jini wajen jama'a saboda ka bari su dubi ta inda bakin jama'a ya karkace su ce ta nan Allah ya ce a zubar da yawo ko kuma wani malamin ya take yau ke ya baka tausayi dan ya ga mutane gaske kuma a wajen talakan an zuga shi wannan shine malamin Allah wani ba zai gane ba kar kuma ba da misali ka ce da wani nake yanzu misali malami malami yanzu yana cewa masu cewa zanga-zanga ko halal ne ko haram ne sun ban mamaki menene alaƙar zanga-zanga da halal ko haram to ai in za ku haramta zanga-zanga demokuraɗiyyar ma sai ku haramta ta domin ita ma ba musulunci ba ne sannan demokuraɗiyyar nan ita ta ce zanga-zanga halalce ce saboda haka ba ta sa zanga-zanga halalce ce a demokuraɗiyyance na na yadda demokuraɗiyyar ita ta kawo ne zanga-zanga ita kuma demokuraɗiyyar ba bai ce ba ba addini ba ce to saboda ita ba addini ba ce ita ta kawo zanga-zanga kuma ita ba addini ba ce saboda haka zanga-zanga ma ba ta da alaka da addini ba da ba ba ta hukunci a addinance ce. na bari tambaye ku na yadda da ya yi ta kawo zanga-zanga kuma na yadda ba addini ba ce saboda haka yanzu kai a fahimtar ka ba dama a sa wa zanga-zanga hukunci tun da abin da ya kawo ta ba addini ba ne wannan har jahilai suna nasara ta karɓi hujja da shi a social media saboda sun ji a bakin malamai na mm. da barin tambaye ku demokuraɗiyya ta kawo ƙabilanci kuma ta kawo ba demokuraɗiyya ta kawo halatta zina kuma ba ta kawo ba samuwa girman da muka ta rigima da ita ne ya kawo ta a ciki akwai maganar halatta auren jinsi demokuraɗiyya ta halatta ko kwanan nan na ga zanga-zanga da aka yi ingila ta 'yancin demokuraɗiyya kowa kan keke maza da mata kowa tsirara haihuwar uwashi da tsofaffi da matasa da kowa yanci ne demokuraɗiyya yanzu kai a wajenka tunda demokuraɗiyya ce ta kawo ita kuma demokuraɗiyyar ba addini ba ce ban da hurumin wanda ya hau wannan keke tsirara in ce masa abin da ya aikata ya saba wa Allah tunda ne demokuraɗiyya ta yi jayi demokuraɗiyya ta yi jayi auren jinsi da ne demokuraɗiyya ta yi jayi auren jinsi kuma ta demokuraɗiyya ba musulunci ba ce babu dama in ce auren jinsi haramun ne tun da demokuraɗiyya ko da fa musulunci ya haramta babu dama in haramta tun da demokuraɗiyya ta halatta kuma gwamnatin demokuraɗiyya ce in zan ce auren jinsi haramun ne to sai dai in ce demokuraɗiyyar ma a daina <laughs> kawai da irin sakarai ne a cikin wannan fatawa demokuraɗiyya ta yarda mace ta auri mace ƙarya nake sosai mace ta yi ne oh zina da demokuraɗiyya ce ta kawo kuma da demokuraɗiyya ba addini ba ce babu dama in ce mace ta wuri mace haramun ne sai dai in ce to a da demokuraɗiyya gaba daya in ba haka ba mutane su mace ta wuri mace me ya shafe ni ai demokuraɗiyya ce ta kawo kuma ita demokuraɗiyyar ba addini ba ce wace irin kwakwalwar irin virus ne ya kama memory da kwakwalwar ka wani irin virus ne wannan wani kuma ne ya faranta wani mai gidansa a siyasance ya yabe ya karkace ya yi da zanga sa zubar da jini wanda bai jini bai gani ba ya yi da zanga tana iya jawo a ɓalla shagunan mutane da dukiyarsu ya yi da zanga an yi a wajen yin ta ana yi wa mata fyaɗe ya yi da zanga a wajen yin ta ana kashe al'ummar da ba a san su ba ya yarda yan fashi na shiga cikin su ta'addanci ya yarda ana kona da mutane ya yarda zanga-zanga ba tana iya rusa ƙasa gaba ɗaya kamar ta rusa ƙasa sudan duk yaro za ta yi wannan amma tun da demokuraɗiyya ta ce halal ne ba ma in ce zanga-zanga halal ce ko haramu tun da demokuraɗiyya ce ta kawo ta kuma ita demokuraɗiyyar ba addini ba ce sai dai in ce addinin demokuraɗiyya ba haka ba amma mutane sun shiga wannan haka wani irin wani irin dabbanci da dakikanci da wannan a addini wallahi idan za ku jefe mu sai mun gaya muku gaskiya kuma ko kun yadda ko ba ku yadda ba Allah ya ba mu tsawon rana wata nan sai kun ga shaidar abin da muka faɗa wallahi wata nan sai kun gani wata nan sai kun gani yanzu jama'a na cikin talauci da yunwa haka ne eh. idan zanga-zanga ta jawo ƙasa ta tarwatse aka rasa doka da oda wataƙila talauci da yunwar wasu wurare ne ake wasu wurare da sauƙi wataƙila rashin zaman lafiyar da kashe-kashen da ake wasu wurare da wasu wurare da sauki wallahi sai an kai magana da ruwan zafi baka da gefe ko ina sai ya sha musiba kullum takaita ta ake so a inda ta auku so ake a ta bazu shafi ruwa da idan dan siyasa ta muka ce a zanga zanga a rusa kasa wai idan kasar ta ruguje suwa zaka shugabanta wa zaka shugabanta dana bari tambaye ku malamai sun jefa jama'a cikin talauci akwai waɗanda suka sa jama'a bala'i kamar 'yan kasuwa tsakaninku da Allah zan tambaye ku in yau aka ce farashi ya ƙara naira ɗaya duk kayan da suka siyo ranar za su ƙara musu kuɗi idan ya sauko ba za su sauke ba akwai wanda ya je zai sayi siga a rana ɗaya ha ƙara masa farashi sau yana layi zai saya kamin ya fita waya kawai za a bugu a ce kaza ya koma kaza fa kawai sai fara yara to shikenan farashin kaza duka an canja akwai wanda suka azabtar da mu kamar su addu'a muke Allah ya shirye da su addu'a muke Allah ya gyara mana su yau da yan kasuwa za su tausaya wa al'umma su yi al'umma adalci wallahi duk abin da ake sayarwa babu wanda farashin sa ba zai sauka ba waye zage su sai wa sai malami shi ya kawo bala'i da tsada a cikin ƙasa Allah ka gafarta mana amin wani malami kuma zai zo a ah, kar ka kawo min komai da sunan addini ba ma ni na ji mutum ya ce wa zanga zanga haramun ne ba makin sa ma nake yi abin da gaba ɗaya ma ba addini ba me ya kawo a kaza sai ya kammala kuma gaba ɗaya sai shi to amma zan yi magana a babin maslaha a babin maslaha idan mutum ya kalla ɓannan da ke cikin zanga zanga ta fi amfani amma a babin maslaha malaka ji tsoron Allah ka gaya mutane gaskiya ba shari'a musulunci akan maslaha ka gina ta ko ba ka maslaha ka ta ba duk abinda ɓannarsa ta fi yawa fiye da gyaransa shari'ar musulunci ta shi take ko ta shi take yanzu ka ce ɓannar ta fi yawa mafsalar da ke ciki ta fi yawa to me ya bambancin ta da jiya ya zami na kamar kamar wal يسألونك عن الخمر والميسر ما الله يسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما giya da caca Allah ya ce suna tambayata ka gaya musu akwai zunubi mai girma a ciki amma akwai amfani a wajen jama'a ga banna gano sai Allah ce amma wa ismuhuma bannan da ke ciki akbaru ya fi girma min nan ihma fiye da amfanin sai giya ta zama halal sai ta zama saboda maslaha <laughs> sai ta zama halal sai ta zama ne haramu saboda maslaha kai ka ce ba dama in ce halal ko in ce haram amma idan aka dawo aka kalli maslaha wai kai karka faɗa wani mai gidan sarar siyasa ne yake dan ba ka zakka ya haushi ya ce ashe shi wani tare da gobe jiya ke zaga zaga ko kuma jahilai su watse su ce kai ba ba malamin Allah bane kudi ka karba tunda ka ji tsoron wannan shi da kaza da kake yake ba wanda za mu yake wake babu shi matasa ku kaurace cewa wannan zanga-zanga Allahu akbar duk wanda za ka iya ba shawara ka ba shi shawara ya kaurace cewa wannan zanga-zanga waɗanda ke ƙarƙashin ikon ka ƴaƴanka da matanka ka ba su shawara su kaurace cewa wannan zanga-zanga yaran da za ka iya gaya musu ji gaya musu su kaurace cewa wannan zanga-zanga almajiranka da za ka iya gaya musu su ji ka faɗa musu su kaurace wannan zanga-zanga Allahu akbar ya ku bayan Allah ban isar muku da gaskiya ko ban isar ba an isar Allah ka shaida hmm. Allah ka shaida mun faɗa وإن الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة آه ولو أنهم الله لسميع عليم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لألا نعرف في أجر وعي لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لألا نعرف في هديناهم صراطا مستقيما كتابه مثل كتابه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون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

فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها الله أكبر وغرابي سود ومن الناس والدواب الدب والأنعام مختلف ألوانه كذلك الله أكبر إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور بارك الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwana ‘yan izala da sauran ahalus sunna na wannan masallaci da ko'ina ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaran Ahmad suleiman kamar yana nan ko ya ji labarin ayoyin da alaran ma nasiru gondo ya karanta ko alama sai ya zama to bai sani ba bai san ma ya karanta wani wurare amma duk momi da masu sauraro sun san irin ayoyin da alaramma da gondo ya bude shine shi kuma ya ta sani. wanda ke nuna gaskiya guda ɗaya ce yan uwa mun saurari karatu da wa'azi da karantarwa da jan hankali daga wurin babban sakataren wannan kungiya ta jama'a jama'atu da ya kamata sunna الشيخ دكتور محمد كبير هارون gombe Allah ya saka mishi da alkhairi na tabbatar da sakon ya isa sako ya isa ko bai isa ba an gamsu an fahimci da aka sa gaba an fake da guzuma don an harbi kasana mun dai mun gane ne ne ana so ne a ɓata maluman addini sai aka fake da zanga-zanga na bibi wani yaro matashi da ya bayani akan wannan zanga-zanga mai suna murtala gamji ya ce sun suka fara kula kun gan shi ko kuma ya ce an gayyace su da na neme shi na ce menene abin ya faru ya ce ina tabbatar ma shugaba a wurin tattaunawar projector aka sa mana ana ƙoƙarin tada tsumin mu da mu 'yan arewa musulmin mu da kiristocinmu mu waɗansu muka ji za ka yi mamaki har malamin nan da aka kashe a zamfara wanda kwanaki aka je aka sara shi gunduwa gunduwa sai da suka ɗauko hoton suka nuna mana cewa to kun gari gashi abin da aka yi muku kenan ana so a sanya cewa su tashi gwamnati da hannunta cikin kashe irin wayannan maluma aka sake maimaita tunawa musu irin malaman da aka kashe a baya to babu abin da za a yi kenan sai a tashi a yi zanga-zanga don suna da wata manufa shi yasa yaro yake ce akwai lauje cikin kai da baka gane ba za a shirya waɗansu abubuwa da baka san menene ba ka yi tsammani akwai maslaha a ciki sai an dubi mai bukatar ka a jawo ka kai amma a ƙasa akwai abin da ake so a cimma saboda haka rusa darajar maluma ba alheri ne ga wannan al'umma ba sai na maimaita ba kowa ya ji hudubar da muka gabatar da su babu da akwai wani wanda zai iya zamantowa ya gaji manzo da sai a ce su wane ne magadan malamai ne amma ba a gadon annabta sai dai ana gadon ilimi da karantarwa na kawo misalin wani dikici gwamna da ya kawo karar limamin sauri ba wai liman ya tashi kullum sai da kamishi habaici yana masallaci cewa da shi ke. to ka gaya mishin ba ka zan dau mataki a kansa na ce yi haƙuri a excellence a ba zan yadda da wannan ba wannan cin mutunci na ce to bari tambaye ka yanzu idan Allah ya karɓi rayuwarka a wannan hali da ake ciki sai ka mutu ko ba za ka mutu zai ce zan mutu to wane ne zai ma sallar janaza ya shiru ya ce liman dinnan nan ne fa wallahi na ce to idan ya zo sallar janaza sai ce Allahu akbar kan gawarka sallar a bayyana yake ko a ɓoye ya ce a ɓoye ya ce sai na ce to sai ya tsaya ce ya Allah ka san tsakanina da his excellency ce gauna irin cin mutuncin da ya Allah Allah ya isa sai ya ce a akramaka Allah sulhu khair shi da kansa ya karanto aya wasulhu khair saboda haka aje ya sulhu a ranar tun kafin in kira malami in gaya mishi shi ya buga mishi ya yi mishi waya akramaka Allah ina neman ka yayi mishi kyauta yayi mishi alheri yace to ni da na dauka kaza da kaza ni ma asali bai san ma abin da yake faruwa ba ta ce ai wa'azi na nake yi to saboda haka masu wa'azi suna ƙoƙari na su fidda al'umma daga cikin duhu zuwa ga haske masu wa'azi su ne suke ƙoƙarin tabbatar da kaɗaitaka na Allah subhanahu wata'ala a bayan ƙasa babban hatsari to yanzu an haɗa ka gaba da malaminka wanda shi ne zai nuna ma hanyar zuwa gidan aljanna ba ma wannan ba yanzu ana ƙoƙari a haɗa ka gaba da faɗa da addininka idan har mai girba shugaban najeriya bola ahmed tinubu an zaɓe shi da kashin shatima his excellency mataimakin shugaba akan muslim muslim ticket shin su mala'iku ne ba mala'iku ba za su iya kuskure me yasa kaka ce mu je mu musu nasiha don ana fatan an musu nasiha za su amsa za su gyara to mun je mun yi nasihan kuma sun ce sun karba kuma suna kokarin su gyara to amma da zarar an yi wani kuskure a gwamnati sai ce muslim muslim kiristoci duk abin da suke tunani a duniya inda za su je suna gandan cewa sun fi musulmi yawa a najeriya to sai bature ya ce to kun ce kun fi musulmi yawa a najeriya aka yi musulmi shugaban kasa musulmi mataimaki ina kuke suna cikin wannan damuwa duk da cewa gwamnatin tana iya kokari ta ga ta yi musu abin da yake adalci har ma da yawa daga cikin musulmi na cikin damuwa cewa me yasa mu da muka tsaya muka taimake ku ba kwa kulawa ba kwa yin abin da ya kamata ku yi mana amma ga kiristoci ana musu kaza da kaza haka yana faruwa ko bai faruwa wannan shi ne alamar adalcin musulmi in ya samu shugabanci yana duba wanda ya zaɓe shi da wanda ma bai zaɓe shi ba ya yi mishi abin da ya kamata saboda haka ya koyan wa ku riƙe maluman da kyau ku girmama su ku yi duk abin da za ku iya yi kada ku yadda a haɗa ku faɗa da malumanku kada ku yadda a haɗa ku faɗa da addinin duk wani alama na addini kar ka yadda kai suka idan mace ta sanya hijabi ka ganta ka ce ga munafuka alhalin hijabi ka saka ka laƙaba mata munafurci wane ne yake a sanya hijabi Allah yanzu wa kake suka idan mutum ya tsaye da gemu sai ka zagi gemu ko ka ce gemun masara ko na ƙarya yanzu wa kake ƙoƙarin suka addininka sannan yanzu ka yi ƙoƙari Allah ya taimake ki ta yi wani hoɓɓasa da har duniya ta tashi ba a sake cewa musulmi bai da ƙarfi bai da rinjaye a wannan ƙasa ta ko ba komai mu samu wannan darajar kawai duk inda ka shiga ana kallon ka musulmi ne menene ƙarshen abin da kake fata ka koba wa Allah ka koba kana musulmi mai imani a ce addinin ka ya ɗaukaka ya girmama amma a yi amfani da wannan dama a sa kana yakar addininka wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min dalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub saboda haka alamomin addini duk wani abu da aka ce saboda addini aka yi to girmama shi girmama Allah ne subhanahu wataala ya ku yan uwa ina addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon tsayawa mu yi abin da ya kamata zanga-zanga ba shi ne wato abin da zai warware mana wannan matsala ba mu nemi da za a yi mu isar da wannan saƙon, kuma mun nema an ba mu dama mun isar da saƙon. kai ba za ka iya ka ga shugaban ƙasa ba amma ka yadda mu shugabannin ka kuma ko ba ko mai ka ga cewa jiya mun je mun gan shi in kana shakkan cewa ba za mu iya gaya mishi ba ya zo nan ka ji kamar yadda sakatare ya faɗa mun isar mishi yanzu ba ka da shakkan in a masallaci mun gaya mishi me kake zaton lokacin da muka kulle kofa da shi kuma yayin da muka zauna jiya sai ce audience yake so ya sallami duk yan jarida ya ce yan jarida ku fita a kulle kofa ya ce to gani nan tell me I'm here for you gani nan saboda ku kar ku rage ko bai ku gaya min me saƙon da kuke so bayan duk mun faɗi sako kamar yadda sakatare ya faɗa ya ce ina son tabbatar muku wallahi ni fa ba kejin ina aka kulle ni ba ina bin jaridu ina bi ina bi ina duba abin da ke faruwa na sani amma wane ne zai zamanto shugaba kana Allah Allah ka zamanto shugaba ai neman shugabanci wahalar sa kai rike gwamnati wahala kana fata idan ka samu ka yi nasara kai ma ka shiga cikin tarihi da ba za a manta da kai ba wani tarihi zan bari idan na ce a zamani na najeriya ta watsa wani tarihi zan bari wa addini na da iyali na da al'umma na idan na zalunci al'umma da suka zaɓe ni gida gida na dinga bin amma ba lokacin kare kai ba ina fata ni ma ina da korafi ina da damuwa na ina neman ina zan samu inda zan faɗa yau Allah ya bani inda zan faɗa ni ba yace ku ne ni ma zan kawo ƙara zuwa wurin abin da nake ji yace domin yanzu idan na ce zan yi adireshin ƙasa ta yi garin adires in je in yi wani magana in yi kuskure amma bari in gaya muku duk abin da ya kamata mu tattauna mun tattauna yace abin da nake roƙonku shine yanzu an yi local government autonomy an ba wa local government yancinta don Allah ku je ku yi wa'azi wa mutane ku gane cewa gwamnati yanzu ta komo har ƙasa babu wani gwamna da ya sake karɓan kuɗin mutanen local government idan da ana da tsaro da matsalar tsaro wannan harka yanzu chairman karamar hukuma a cikin ku yake zai tsaya ya tabbatar da kuɗin da ya shigo hannunsa ya yi iya ƙoƙarin sai ce ni na yi abin da nake iyawa muka ce muna yaba maka kan wannan muna kira da gwamnoni da sauran al'umma wannan amana da aka bayar na local government autonomy don girman Allah su bari waɗanda aka zaɓa su gudanar da local government ɗin yadda ya kamata ko za mu samu sauki chairman local government a baya ya zama kamar almajiri da ka gan shi in an ce chairman local government ne baka iya gane shi saboda haka mun isa da saƙon da ya kamata kuma zanga-zanga ba shi ne hanyar da za a yi warware wannan matsala ba ana da niyya in an shigo zanga zanga Allah kaɗai ya san me zai faru ta wannan hanya mun ga 'yan sas ne faru ba ma fatan haka ya sake faruwa kuma abin da dama muke da shi a mu shine girmama na gaba duk wanda ya fidda farin gashi a musulunci manzon Allah ya ce in kun girmama shi kun girmama Allah dattijo kawai ce ku bari al'adar da muka sani ne in mun taso a gari abokin yayanka in ka gan shi da kaya kana karba yau ina irin wannan za ka ga yaro karami ya shiga cikin social media ya tura a shari'a da kai in an yi a gaban ka sai ka bi kunya ya zagi wani babba ya zagi sarki ya zagi malami to idan waɗannan masu daraja suka kare wa zai saura alkiyama ba zai tashi ba sai akan ashararun mutane waɗanda ba mai gaya musu daga nan sai Allah ya tada alkiyama ya ku bayan Allah dole mun ji tsoron Allah manzon Allah na ce girmama malamin addinin musulunci na cikin girmama Allah to walakanta shi ba wanda Allah ya ce a girmama shi ka walakanta shi ummul mukhalafa warai kuwa annabi na cewa yana cikin girmama Allah subhanahu wataala girmama shugaba mai adalci ina fata irin wannan ɗabi'o'i da waɗannan halaye malamanmu za su koma a ci gaba da karantar da al'umma a nuna musu girma da daraja na maluman addini na al'umma na iyaye shi yasa bature da ya zo ƙasar nan ya same mu da addinin da tsarin sai da dabara ya mana mulki shi yasa ake cewa indirect rule domin ya same mu da maluman, ya same mu da shugabanninmu ya same mu da al'adarmu amma da ya je can kasashen kudu wurin iyamurai ya same su ba wani sarki ya same su mai kuɗi shine babba sai aka yi applying direct rule ba su da dokoki saboda haka irin wa'annan wajibi ne mu koma musamman muna da al'ada in an ce mana bari mu bari kuma wallahi duk wanda ya da'a saboda Allah sai ya ci moriyar da'an da yawa Allah duk wanda ko yaki kowa wanda bai ji bari ba in ji Hausawa zai ji ho saboda haka muna fata al'umma musu zamanto masu da'a kada wani ya fito yayi zanga-zanga ballantana a fake da zanga-zangan a ɓata dukiyan al'umma ko a kashe rayukan da ba su ji sun gani ba idan ka fito duk wani rai da aka kashe ta ci gaba da fitowa ka ƙara wa abin ƙarfi kana cikin wanda Allah zai tuhuma ka taimaka wurin azuba jini ran mumini guda ɗaya tak addinin musulunci ya fi ɗakin ƙaba daraja sai da manzo Allah ya kai ɗakin ƙaba ya ce ƙaba na da kima da daraja amma ran mumini guda ɗaya ya fi ɗakin ƙaba daraja wani ci gaba muka yi wani wayewa muka yi da har za a fito zanga-zanga bai canja ya zama wani abu daban saboda haka 'yan uwa daga ƙarshe ina kira wannan hali da muka samu kan na taɓarɓarewar arziki na ainihin wato lalacewar tsaro na shiga damuwa mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah mu daina kallon cewa shugaba shine sanadin kawo mana damuwar mu idan muna son Allah ya taimake mu Allah fa cewa yayi a cikin alqur'ani inna Allah la yughayyiru ma biqaumin الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أنا رمى إذا كجمتني الله يجربه da damuwa da matsala Allah da kansa yake cewa ba komai ya sa ya jarrabe su da wannan ba sai saboda abin da kawunansu wa ma min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk bala'i da koga ya same ku ku binciki kanku kun yi wa Allah wani laifi al'ummomin da suka gabata akwai wanda Allah ya halakar da su da yawa saboda 'yan kasuwa ne sun tauye mudu akwai masu homosexuality mutanen annabi lu saboda luwaɗi Allah ya halakar da su ga al'ummomi daban-daban da irin laifuka da suka yi wa Allah Allah bai kyale su ba shin irin wannan laifin muna aikatawa ko ba ma aikatawa فكل أخذنا بذنب فكلا أخذنا بذنبه يا فمنهم أرسلنا عليه حاصبا يا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله Kwa maka nan ba ya fulima wani akin kanu, an musu sahunan a ko waɗanda kiswe ƙasa da su, a wanda aka nitsar da su a cikin ruwa, a ko wanda cikin ƙasa ma ya dinga nutsewa, kowa da irin laifin da yawa Allah Allah ya kama su. Saboda haka abinda kuka yi ne Allah yake kama ku da shi, ni ina tsoro. kada ya zamanto Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu da kullum ba ma kallon laifinmu mu muna kallon cewa damuwan da yake samu mu shugaba ne idan ciwo ya same ka yanzu baka ka mayarwa wa Allah kafin ka nemi likita ka dogara ga Allah ka san cewa Allah ya jarrabe ka sannan bai hana ka nemi likita ba ka gano me dalilin cutar a bincika don ka samu magani amma idan ka ɗauka kawai kullum yanzu damuwar wane ne to sai Allah ya jarrabe ka mu ɗauki misali gwamnatin buhari da ta wuce shin daga farkon gwamnatin har ta kare addu'a ake mata da soyayya da fatan alkhairi sai da ya zamanto kusan an gaji da ita kalmomin da yake fitowa Allah kaɗai ya sani da ya wuce yanzu an koma an son mai cewa a sai shi da sauki ko babu a lokacin har ma kawai sai mutane in mutum ya shiga wani da sai ce buhariya haka ne ko ba haka ba yanzu in ka shiga matsala da hali yanzu ba Allah ba ne. masu tauhidin hatta ahlus sunna wanda ya kamata ya gane cewa Allah madaukakin sarki ya ce idan musifa ya same ka ya kamata ka gane Allah ne maɗaukakin sarki ya ainihin wato turo maka don ka koma zuwa gare shi ka tuba ka istighfari ko zai gafarta maka ba ina cewa shugabanni ba su da laifi ba akwai irin laifinsu amma hatta matsayin da Allah yake da shi muke ɗauka mu ba su wani ya tare ne ce shugaba ni kan ba za ku yi kokari ba ku gaya wa gwamnati a buga kuɗi da yawa a rarraba wa talakawa kowa ya samu kuɗin nan kuɗi ya shiga cikin aljihu na ce to don Allah yanzu nawa ne aljihu kai tibe da kokobo na ce yanzu kana gani in kana da dubu ɗari a akwai wanda ya sai sanya ka ka je kai mishi wanki ya ce wallahi ba mutum to ai akwai hikimar da Allah ya yi wani ya mai da shi lebura wani ya mai da shi mai kuɗi wani ya mai da da kowa yana da kuɗi da an samu ɓarna a baya hmm. saboda haka walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha ai Allah na da hikimarsa da ya sanya arziki a hannun kowa da an yi barna a bayan kasa ina da shi kana da shi wani ma in kai mishi gaisuwa ya ce kai wallahi wannan yare nan amma ka dubi wani jibgege da karfi da lafiya da komai amma ba ko sisin ko bajuwansa ga wani siriri kamar ka ture shi kuɗi kamar zai kashe shi Ka ga wannan katon gaba ɗaya yana nan yana a wannan garin wani hikima sai Allah sai Allah ba ma wannan ba dubi da shugaban ƙasar Najeriya yake dubi sauran yan majalisarsa a ah, inda a ce ana neman wanda ya fi kowa ƙarfi da lafiya da girman jiki da kaza shi za a ba amma ba hikima na ubangiji ba sai kawo shi saboda haka a sai kenan akwai hikima na Allah subhanahu wataala don ya gwada maka shine mai iko ba ka ba ba ka ba to ya wai me zai sa ba za mu koma wa Allah gaba ɗaya ba mu tuba mu gyara halayenmu ko Allah zai tausaya mana cewa yi walau an na ahalar amanu walau an na ahalar آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون da duk mutanen alkariya za su koma wa Allah su yi tsoron Allah su yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce lafatana alaihim barakatun minas sama' da mun buɗe musu ƙofofin arziki daga sama mu fidda arziki daga ƙasa walakin rabu. sai dai sun karyata Allah hmm. ba sa yin abin da Allah yake so fa akaznahum bima kanu yaksibun sai muka kama su da irin abin da suke aikata kenan duk abin da yake wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir hmm. Allah na yafe mafi yawa daga abin da kuke aikatawa da Allah zai kama ku da laifukan ku da ba wani dabba a bayan ƙasa ba saboda ka ya ku yan uwa musulmai mu koma wa Allah mu gane cewa mu muna da laifi shugabanninmu suna da laifi talakawa na da laifi 'yan kasuwa na da laifi 'yan siyasa na da laifi ma'aikatan gwamnati na da laifi mata na da laifi maza na da laifi amma Allah cewa yayi wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا مرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون, ما لكم لا ترجون لله وقارا أسيد أزام توزوا الله دامون يد تكاوا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كنا نغفر أبجدكم يا كسر سمي يوم غفارا da an tuba yursilu samaa alaikum midrara sai Allah ya sako da ruwan sama wa yumdidukum bi amwalin dalilin istighfari Allah ya ƙara muku dukiya wa banin ya ba ku ƴaƴa masu albarka ya sanya gonakin ku su yi albarka saboda istighfari mutuba sannan bari tambaye ku shin shugabannin nan da muka zaɓe su muna son su zamanto mutanen kirki domin ƙasa ta zamanto na ƙwarai domin ƙasa ta yi albarka Barin tambaye ku a cikin masallaci tsakani da Allah waye duk rana sai ya ɗaga hannu ya yi addu'a ga shugaba tinubu Allah shi cire shi ɗaya biyu la ilaha illa. yanzu ba mu gane cewa laifi muke wa Allah ba a mutum a cikin masallaci ga mu da yawa amma masu mishi addu'a bai wuce ɗaya biyu uku ba da Allah jama'a barin tambaye ku yau kun saurari hudubar sallar juma'a a saudi arabia ba ku saurara ba waye ya je aikin hajji bana a ah, ga sabon alhaji kun gashi tashi tashi kowa ya gashi kun gane shi shi ne alhajin nan da ya tsinci kuɗi muka ce saboda abin da ya ɗan agajin mu za mu kai shi aikin hajji Ga shi nan ya ji har ya dawo mai amana so zauna barka da dawo duk wanda ya san saudi arabia sama da shekaru liman baka isa ba ba a yi ka ba ka hau kan mimbari baka yi wa sarki addu'a ba baka yi wa mataimakinsa addu'a baka yi wa gwamnatin addu'a ba amma yanzu da zaran na hau kan mimbari na yi addu'a ga shugaban ƙasa tun ana amin suka ji amin ya koma ƙasa ƙasa ƙasa sai wasu zama tunani ko an bashi kuɗi ne damuwar mu kawai kuɗi hatta zaman lafiyan da kai za ka ci moriyar tunaninka shine don an yi wa shugaba addu'a kuɗi kai ma mai son ka zama shugaban kasa in dai na Najeriya ne da kake kokarin a haɗa kai da kai don a kada wanda ke kai da kai ma za ka zama shugaban ƙasan? hakan nan 'yan Najeriya za su yi maka to in ba mu gyara wannan ba shugabanninmu ne fa in ba ku manta ba kafin siyasa cewa na kowa ya ajiye ne yake so mu cire son zuciya mu daga hannu mu ce ya Allah ka mana zaɓin wane ne ya fi alkhairi ya zama shugaban Najeriya ga sakatare janar mun je aikin hajji muna arfa kafin a yi zaɓe na juya na kalle shi yana kusa da na ce sakatare janar har yanzu ina ban da wani guda mutum ɗaya da nake so in yi wa addu'a a wannan wurin cewa Allah ka shi Najeriya haka ne sakatare sakatare ce min wallahi ne ma haka ce to don Allah mu yi addu'a Allah albarkacin wannan rana ta arfa Allah ka zaɓa mana wanda ya fi alkhairi ga shugabancin Najeriya an kusa zaɓe da 'yan kwanaki kaɗan muka je makka da shi muka yi umra mutanenmu da suke makka malamai da suke harami 'yan najeriya suka same mu cewa to muna so ku gaya mana wa za a yi wa addu'a don ya zama shugaban najeriya na ce ku nemi Allah ya zaɓa wa Najeriya abin da ya fi alkhairi ga lafiyanta da zaman lafiyarta duk wanda yake ne alkhairi ko muna so ko ba ma so Allah ka sa mu so shi haka ne abin da muka ringa yi kenan daga nan suka ce za mu shiga dawa ya ku yan uwa idan muna so inda gaske muke so ƙasar mu ta zauna lafiya in wannan shine tunaninmu to sai mun canja tunanin kama yi wa shugabanninmu addu'a imam fudail bin da imam ahmad suna cewa da Allah zai ci a cikin bukatun da nake da shi a rayuwa daga nan an koma wa Allah addu'a ta ɗaya tak Allah ya karba yace wallahi ba zan yi wa kaina ba sai in ce ya Allah shugaban da ka bani Allah ka shirye shi domin idan shugaban ya zama mutumin kirki ni na huta ƙasata ta zauna lafiya iyalina sun zauna lafiya amma saboda baƙin ciki da tunani wai wani ma baya son ma shugaban ya zama to mutumin kirki Allah Allah yake yi kawai ya zama ba na ƙwarai ba don a shiga damuwa ko kaji wai wani mai an ce yayi shugaba addu'a yace na saba ba ku zamanin gulla ku mishi addu'a ba ya ku ƴan uwa musulmai yanzu mun gano damuwan mu mu ne damuwan mu yanzu abin da nake kira gare ku ina kira gare mu gaba ɗaya duk inda ahalin sunna suke ko ina daga yanzu shugabanmu da gwamnoninmu da shugaban ƙasa da 'yan majalisarsa mu sanya su a gaba ya Allah ka shiryar mana da su Allah ka sanya tausayi a cikin zukatansu don Allah wanda ya alƙawari ya ci gaba da ya ɗaga ni ce Allahu Akbar har yanzu hannun bai da gudewa ba kenan in mun yi wannan mun yi wa kanmu duk yadda kake son ka sauke shi a gwamnatin ba zai sauka ba saboda Allah ya riga ya daura shi ya sa shi ne shugabanka to tunda ya sa shi ne shugabanka to me zai sa ba za ka yi mishi addu'a don ya shiryu kasan ta zauna lafiya ka zauna lafiya iyali su zauna lafiya idan mun koma wa Allah mun tuba mun gyara halaye mu sai Allah ya tausaya mana kuma ina kira ga limamanmu duk inda liman yake ƙarƙashin wannan ƙungiya namu akwai masallatan juma'a sama da dubu goma sha akwai masallatai na kamsa salawa sama da dubu saba'in da wani abu da sauran masallatan ahalus sunna da duk wanda zai iya sauraron wannan kira daga gome, a sanya alkanut a dukkan masallatan nan insha Allah da nufin ya Allah ka shiryar mana da shugabanninmu ka shiryar mana da sojojinmu da 'yan sandanmu ka ba su ikon tsayawa akan harkan tsaro ya Allah tattalin arzikinmu ya Allah muna roƙonka ka ɗaura mana tattalin arziki ya Allah ka sanya shugabannin nan su zamanto masu tausayi ya Allah duk wanda yake da mummunar manufa don ya cutar da mu ya Allah ka san shi mun barka da shi a ɗaga hannu a masallatai ana alƙanut ana karantawa waɗanda suka addabe mu a jeji suke tare hanya suke kidnapping suke kama mutane suna zubar da junansu ya Allah muna roƙonka in masu shirya ne ka shirya da su in ba masu shirya ba ne ya Allah ka yi mana maganin su cikin gaggawa duk wanda suke ba su goyon baya da wanda suka wato ejen ejen ɗinsu a fili da na ɓoye ya Allah muna roƙonka muna kaskantar da kai ya Allah ka yi mana maganin su Allah ka tausaya wa Najeriya Allah ka tausaya wa Najeriya za mu yi wannan ne da nufin Allah ya ba mu cikakken zaman lafiya ya ba mu cikakken tsaro ya farfaɗo mana tattalin arziki ya ba mu kwanciyar hankali ya dawo da ƙauna da soyayya da ladabi da biyayya tsakanin dattawa da matasa da mata da yara da ƙanana Allah ka tausaya mana tarbiyyar mai ya dawo cikin al'umma ina fata limamanmu da sauran al'umma za su ɗauki wannan alƙanut a yi ta karantawa Allah ya ba wa Najeriya zaman lafiya duk wanda yake so ya kare zaman lafiyar Najeriya ya zama sanadiyar zubar da jinin al'umma Allah karka ba shi Allah karka ba goyon baya duk wanda yake so Najeriya ta zauna lafiya Allah ka ƙara taimakonsa Allah ka zauna da mu lafiya ka zauna sauran ƙasashen makwabta baki daya lokacin sallah ya yi alaramma sanya mana wannan addu'a tun daga yanzu ka karanto mana rabbanoni da ke cikin alkur'ani mai girma ka karanto mana addu'o'i Allah ya zauna da Najeriya Allah ya shirar mana da shugabanninmu Allah ya sanya tausayi a cikin zukatansu Allah kuma ya sanya albarka ina fata wannan sako ya isa ya isa to Allah ya ansa mana بسم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلنا وهواننا على الناس أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة قوة إلا بك اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ علت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الأجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تجعل بلدنا نيجيريا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وأن تجعل شمال نيجيريا خاصة آمنا مطمئنا وسائر ولايات المسلمين وأن تأخذ بيد رئيس نيجيريا بولا أحمد تنبو إلى كل ما تحب وترضى وتعصمه من كل ما لا تحب ولا ترضى يا رب العالمين وأن تقضي حوائجنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما سألناك منها وما لم نسأل ونسألك اللهم غفران ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها خطئها وعمدها ما استغفرنا معك منها وما لم نستغفر وأن تأخذ بناصية رئيسنا رئيس جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة إلى كل ما تحب وترضى اللهم اعصمه من كل ما لا تحب ولا ترضى ومد حياته واملأها بركة وإيمانا وعملا صالحا متقبلا يكسبه رضاك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم